Hukumar Alhazai na Jihar Gombe ta bayyana gamsuwarta kan hanyoyin da aka bi wurin jigilan alhazan jihar daga Najeriya zuwa Saudiyya da ma dawowa da su daga kasar Saudiyya. Shugaban hukumar Injiniya Sale Muhammad Umar wanda har ila yau shine mai Kaltungo ne ya bayyana haka a wani hira da na yi da shi a Kaltungo. Alhamdulillah. an dawo dai a kan schedule na jirgi da suka bamu ranakun da suka bamu na dawa shine aka bi aka kuma da exactly a waɗannan ranakun babu wani delay alhamdulillah saboda ragewa da aka yi na kashi 20 cikin 100 mun tafi da jirage hudu an da da jirage hudu to kin ga wannan zirga-zirgar jiragen ya sa abin ya zamo da ɗan sauri shine ya taimaka. To ya zaka kwatanta aikin hajji na wannan shekarar musamman kamar shirye-shirye daga hukumomi da kuma ma ɗabi'un alhazan Najeriya? To aikin hajji muna zance alhamdulillahi tun da yake shi tun daga nan gwamnan Gombe ya ba mu duk wani abin da ya kamata a bayar saboda aikin hajji ya kyau in aka je can kuma ya sa mana gidaje dab dab dab dab dab da haram saboda samu a da aikin ibada cikin sauki to duk wannan arrangement an riga an yi gwamna kuma providing kuɗaɗe da ya kamata ya bayar sannan ko bugu da ƙari bana sai muka samu sabbin alhazai ne zalla muka tafi da su kuma an yi musu bita sosai akan abin da ya kamata za su yi da kuma yadda za su yi ɗabi'a da ya kamata su bi a can kuma duk abin da aka yi musu bita nan shine suka je suka yi ba mu samu matsala da su ba ko mun samu jagora na malamai sosai wanda aka bi da su dalla dalla dalla suka aikin ibada cikin sauƙi cikin natsuwa da kuma yadda ake bukata kamar da ka sani marasa lafiya kuma akwai an samu inganci sosai akan kin san last year in kika tuna wajen rasuwa guda shida wannan karon guda ɗaya kawai muka samu ko mu samu kwanciyar rashin lafiya da yaba saboda duk doktocin sai da suka tantance duk masu tafiya a tabbatar da lafiyarsu da kuma e za su iya aikin sannan muka kama ya muka tafi su akwai abubuwa da yawa shirye-shirye da aka yi wanda ya sa wannan aikin aka samu nasara fiye da sauran aikin hajjoji da ya wuce baya ganin cewa dai ba za a iya cewa babu kamar kalubale ba kai a matsayinka na shugaban hukumar alhazai a jihar gombe akwai wani shawarwari da ya musamman mu 'yan najeriya da ma hukumomin da ke kula da aikin hajji eh to kaman eh, waccan shekaran mun tafi da alhazai da jirage guda biyar muka tafi da su kuma an ce za mu je mu kwana 45 a waccan shekaran bana an rage kashe 20 cikin ɗari a duk alhazan Najeriya. Amma kuma sai aka ce za mu je mu kwana 45 to sai na rasa gane dalili me yasa janyo haka. Amma aka gama aikin ibada zaman makaɗin na a zauna a zauna a zauna a zauna za mu yi magana sosai a nako da muka je Abuja a san yadda za a ɗan rage wannan zama da ake maka saboda a rage wahala na alhazai shine shawarar da zan ba. Za mu iya cewa an samu nasara aikin hajj bana. a jihar gombe a babban nasara babban nasara sosai alhamdulillah tun da yake kin dai mun je lafiya mun da lafiya an kwashe cikin lokaci kowa ya je madina kuma abin sha'awa shine jiragen da suka tashi daga gombe suka sauka madina directly to kin ga rage wannan dogon tafiya daga jida a shiga mota har zuwa madina muna ko fata dai hajji mai zuwa in allah ya kai da lafiya wannan ma mu samu injiniya salim muhammad umar michael tungo kuma shugaban hukumar alhazan jihar gombe sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya